kwanga bakon ba da jami'ar apc take yi domin gudanar da zabenta na fidda gwani dai ya zo karshe ba makawa dole ne a wannan mako ta gudanar da wannan taro masanin harkokin siyasa na jami'ar abuja dr abubakar kari ke sharhi kan ɗage lokacin da apc ta yi don sanin ɗan takarar da pdp za ta tsayar duk muhawarar na kan uban jam'iyyar bola tinubu ne wadda jam'iyyar ke nuna za ta ladabtar da shi don kalaman da ya furta kan shi ya sanadiyar lashe zaben shugaba buhari a 2015 biyar. Take-taken jam'iyyar bai ma wasu daga 'yan cibiyar kamfen ta shugaba Buhari BSO irin su Alhaji Muhammad Murtala daɗi ba. Da ya taimaki wannan jam'iyyar aka samu aka ci zaɓe. Yau shi ne ake nuna ma ɗan yatsa saboda ya faɗi abin da ya yi wa jam'iyya. Amma a zo a ce za a kama a karya, za a zaɓi wani mutum a ce ba za a zaɓi wani mutum ba. Ba mu ma kan mu adalci ba saboda haka dan menene ake so a ci mana irin wannan mutuncin ko muna cikin jam'iyyar nan kuma ai abinda da ya faɗi ai ba ƙarya bane mutum nawa suka taimaki buhari da bai taimaki su ba Suna na honorable datto ali kumo ina cikin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc na ƙasa ko consensus ko zaɓe duk yana cikin constitution ɗinmu na jam'iyyar apc ya ce ko a yi daidaito ko kuma a je filin zaɓe muna fata ɗin su 'yan takara su ya su sun daidaita sun fidda mutum ɗaya kaga sun rage mana aiki su in ko ba su beyu ba mu dai muna shirye-shiryen batun zaɓe. masanin kimiyyar siyasar dr kari ya ce ya zama mai mahimmanci apc ta yi taka tsantsan da jigonta tinubu wajen yin zaɓe mai adalci a fidda gwani. ina ganin cewa idan bola tinubu aka yi zaɓe ya faɗi a zaɓen allah da annabi to babu wani abin da zai yi to amma muddin aka ci gaba da nuna nuna alamar cewa ana so a tilasta masa sai ya fita ko kuma sai ya haƙura ko sai an soke takararsa ko kuma sai an uzura masa to wannan zai tunzura shi kwarai da gaske kuma yana da ƙarfi ƙarfin gaske ba ma a sashen kudu maso yammaci inda nan ne sashensa ba har ma waɗansu sassa na ƙasar nan da dama yana da karbuwa, yana da tagomashi to saboda haka dole ne a yi taka tsantsan akan maganar nan ta tinubu zaɓin da jam'iyyar take da shi shi ne ta bari ya takara in ya ci to in bai ci ba kuma shi kenan idan aka yi zaɓen Allah da annabi ya faɗi to babu wani dalilin da zai sa ya yi tawaye. An fara ɗaukan tsauraran matakan tsaro a Abuja musamman hanyoyin tsakiyar gari da ke dosar filin Eagle Square inda za a gudanar da zaben. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.